gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya ce ba su ci gaba da barin ɗalibai a gidaje ba ba tare da samar musu ingantaccen ilimi sakamakon rufe makarantu da gwamnatin ta yi ba gwamnan ya dai bayyana hakan ne a daidai lokacin da yake karɓan bakuncin ministan kuɗin ƙasar dr gungazi ukunje uwela da tsohon prime minister birtaniya dr gordon brown da wasu 'yan ƙasar birtaniya suka wakilta lokacin da suka ziyarci jihar borno kan shirin inganta makarantu da samar da tsaro da ake kira safe school initiative project jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa ne da ke fama da matsalan hare-hare kare da kuma yanzu hakan ke cikin dokar ta ɓaci ake shirin za a kaddamar da irin wannan shiri na inganta makarantu da samar da tsoro a waɗannan yankuna bayan isowar ministan cikin garin maiduguri da wakilan golden brown ɗin da kuma babban daraktan samar da agajin gaggawa na kasar alhaji muhammad sani sidi ne ta suka ziyarci makarantar firamare da ake kira euro practice inda aka tara wasu dabban yan gudun hijira da suka fi fito daga wasu ƙauyuka da dama da ke faɗin jihar sakamakon irin hare-haren da yan bindiga sukan kai kansu wanda babban daraktan samar da agajin gaggawan alhaji Alhaji Sani shi da ya shaida wa ministan cewa over 4000 IDPs have been ya ce da muke da shi a yanzu hakan na nuni da cewa muna da 'yan gudun hijira fiye da dubu hudu a wannan sansani kuma yanzu hakan mun sama musu kayan abinci da wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum don tallafa ma rayuwarsu ya ce ko kuma wasu 'yan gudun hijiran a wasu sansani daban-daban da yanzu hakan muke da su a faɗin jihar ita ma ministan ta shaida mutanen da suka hada da mata da maza da kananan yara a wannan sansani cewa sun zo ne don su tallafa tallafa masu kuma ta nuna masu cewa shugaban kasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan yana nan tare da su. Uh, we are here to support and assist and to tell you that uh, the president of Nigeria cares about you. Na kuma tambayi wasu da na tadda a wannan sansani irin halin da suke ciki a yanzu hakan. Ku ne ku zo nan? Mu biyar. Ku biyar tun yaushe ku zo nan? Jiya satin mu ne. ok duk naki ne? ok ki naki yara biyar satin ku na. Jiya satin mu ne. Jiya satin ku ɗaya na? Eh. kuna samun abinci a nan eh muna samun ruwa fa muna samu kamar a kuke daga na kwabto garin mu a Jerebi ne to me yasa ku gudo zuwa nan sun kore mu ne amma sun je ne garin naku ko kuwa kun ji mun ji sauraron mun tashi ke fa mama na mm, ah, Eh kame daga aje nake eh. tiyo shi ku zo nan ko yau kwana tara da kenan yes okay yau kwana tara yau kwana tara mu eh. Na'am. me faru ne a garin naku ko wallahi boko haram su dame mun zo garin garin nan duk mm. mata mu da yaran mu duk mun kwazo mun zo ba mu samu gida ba ba mu samu ci abinci ba mu muna nan ne a nan cikin filin makaranta kuke kwana eh. abin eh, wani yanayi kuke ciki wani hali kuke ciki ganin cewa an ce kun fi kaman ku dubu hudu a nan mu ba ya mm. eh, mu fi dubu hudu wani hali kuke ci kuna samun abinci ana ana kai eh, amma muna samun kadan kadan ne muna samun kadan kadan sun yi taimako mutane jama'a din sun yi mu taimako tawagar ministan kudin na wakilin tsohon prime minister Birtaniya da kuma gwamnan jihar Borno ne da suka zaga wasu makarantu da ke cikin garin Maiduguri cikin hadda wasu makarantun da aka kona wanda kuma ministan kudin ta yi alkawarin cewa za su yi kokarin ganin cewa sun tallafa harkokin ilimi a wannan jiha mun kuma nemi jin inda aka kwana kan irin halin da ɗaliban da aka sace na garin Chibok ke ciki a yanzu hakan wanda ministan ke cewa What the president has said is of these girls. Ta ce abinda kawai shugaban kasa ke cewa shine neman kubuto da waɗannan ɗalibai cikin koshin lafiya ba tare da an samu wani muskila ba. Ministan dai ba ta yi ƙarin wani haske ba game da ƙoƙarin jami'an tsaron na neman kubuto da waɗannan ɗalibai da yanzu haka suka shafe fiye da kwanaki sittin wanda har yanzu hakan ba wanda ke jin ɗuriyansu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.